إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم عن النار ثم أما بعد فيا أمة الإسلام إن من إن من أشد عيوب اللسان انتشارا الغيبة الغيبة وهي ذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه سواء ذكرته بنقص سواء ذكرته بنقص في بدنه أو في أو نسبه أو خلقته أو فعله أو في قوله أو في دينه بل حتى في ثوبه وداره ومركبه عباد الله والغيبة محرمة بالإجماع ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته كما في الجرح والتعليل كما في الجرح والتعديل يقول سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الغيبة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتذرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله عالم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان في إن كان فيه ما تقول فقد بحنته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد فقد بها فقد بهنت قال إن كان فيه ما تقول فقد ابتغبت فقد ابتغبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهنت عباد الله وبهذا يتبين الفرق بين الغيبة والبهتان وأن الكذب عليه بهتان, بهتان له فالكذب على الشهد حرام سواء كان الرجل مسلما أو كافرا برا أو فاجرا لكن الافتراء على المؤمن أشد بل الكذب كله عليه حرام فيا عباد الله والغيبة تعد على أعراض المسلمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم وقال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرضه وقد جمع النبي صلى الله عليه في في حديث واحد حرمة المال والدم والإرض أمة الإسلام يقول شيخ الإسلام بن تيمية واصفا مرضى النفوس والقلوب فارق الفكر والعقل ممن أقواهم الشيطان إن بعض النار لا تراه إلا منتقدا داء ينسى حسنات الطوائف والأجناس ويذكر مثالبهم فهو مثل الذباب يدرك موضع البر والسلامة ويقع على الجرح والأذى وهذا من رداءة النفوس وفساد المزاج مزاح وفساد وفساد المزاج عباد الله فاحذر أيها المسلم الغيبة واجتنبها قولا وسماعا فإنها كما قال علي بن الحسن رضي الله عنهما إدام الكلاب إدام كلاب الناس قال سفيان سفيان الحسين كنت جالسا عند إلياس بن معاوية فمر رجل فنلت منه فقال أسكنك ثم قال سفيان قال أسكن ثم قال سفيان هل غزوت ماء الروم قلت لا قال غزوت الترك قلت لا قال سلم, منك الروم وسلم منك الترك ولم يسلم منك أخوك أخوك المسلم قال فما عدت إلى ذلك بعد ودعي إبراهيم من أدهم إلى الطعام فلما جلس قالوا إن فلان لم يجي فقال رجل منهم إن فلان رجل ثقيل إن فلان رجل ثقيل فقال إبراهيم إنما فعل هذا بي بطني حيث شهدت طعاما اغتبت فيه مسلما فخرج ولم يخ ولم يأكل وذكر عن بعض الصالحين أنه قال لاصحابي أرأيتم لو أتيتم على رجل نائم قد كشف الريح عن بعض عورته كنتم تستطرون عليه قالوا نعم قال بل كنتم تستكشفون البقية عنه قالوا سبحان الله سبحان الله كيف كيف نكشف البقية قال أليس يذكر عند عندكم الرجل فتذكرونه بأسوأ مما فيه فأنتم تكشفون بقية عورته أنتم تكشفون بقية الثوب عنه عن عن عورته أمة الإسلام أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستسن بسنته إلى يوم الدين عباد الله والغيبة ليس مفصورة على اللسان فحسب بل في الفعل والإشارة والغمز والهمزة والكتابة وكل الحركة وكل ما يفهم المقصود وهو داخل في الغيبة وحرام وعلى المسلم الحرص على الذب عن أعراض المسلم في المجالس والمحافل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله رد الله وجهه عن النار رد الله وجهه عن النار يوم القيامة فيا أمة الإسلام قال الإمام مالك رحمه الله أدركت بهذا البلدة يعني المدينة أقواما ليس لهم عيوب فعاب الناس فصار لهم عيوب وأدركت بهذه البلدة أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم عباد الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا أن يحفظ أن يحفظ أسماعنا وأبصارنا وأن يطهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما alaikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau wannan takaitaccen huduba namu akan ainihin giba yi da mutane da Allah suna nan bayan ka ne koko ba su nan giba cin naman mutane wato yan uwa musulmi wannan aibi yana cikin mafi tsananin wato aibobin harshe musamman in intisharin wajen watsuwa an fi yawan giba bisa sauran aibuka da ke harshe shi ba dai shi ne ambaton ɗan uwanka da abin da yake ƙi ba zai so ba inda wannan abin da ka ambace shi shi zai kai gare shi sawa'an ka ambace shi wajen wato sukan darajarsa ne ko ambaton wani na ƙasa a jikinsa ko a danginsa ko a dabi'unsa ko a cikin ayyukansa ne ko ko cikin zancensa ne ko a cikin addininsa a'a hatta ma ko da a tufansa ne ko abin hawansa ne ka yi da shi yan uwa musulmi duka malamai sun haɗu an yi ijma'i akan haramcin yin giba ga wani ko wasu ba a togace wani abu daga ciki ba sai abin da in zai zama maslaha yinsa zai zama maslaha kaman mugun mutum ne yana cutan mutane ko ko ainihin ka gano shi idan ka bar shi zai cutar da al'umman musulmi idan ka ambace shi da cewa wannan ga irin dabi'unsa ko ga irin halinsa in ka sani in zai zama maslaha wannan baka yi masa giba ba abinda aka istisnaye daga ciki sai wannan inda zai zama maslaha ga al'umma hakan nan Allah subhanahu wata'ala ya ce wala yaktab ba'dukum ba'da kada dai wato kada sashen ku su yi da sashi ayuhibbu adukum yanzu ɗayan ku yana so ayyakula yakula lahama akhihi ya ci naman dan uwansa maitan yana mace ya iya cin naman dan uwansa matacce duka za ku ce a'a fakari tumo za ku yi kyamar cewa ai wannan abinci ne zai yiwu ne a ci to hakan nan yi da wani ambatonsa da abin da in ya ji ba zai so ba to kamancin namansa ne bayan yabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma'anar geba inda ya ce hadisin abin hurera Allah ya ƙara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce shin kun san ko menene geba sabai suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzonsa suka fi sani kala sai manzan Allah sallallahu alaihi ya ce musu shine ambaton dan uwanka da abin da yake ki abin da baya so sai an ka ce sai sun ka ce ah, a ta gani ya rasulallah in ya kasance abin da na ambace shi da shi shi ɗan uwan nawa abin da na faɗa masa akwai wannan abin da yake akwai wannan abu a tare da shi abin da nake faɗan nan akwai shi a tare da shi sai manzon Allah sulma ya ce in ya kasance abin da kake faɗa yana tare da shi wannan kayi masa giba wato kayi da shi in ya kasance ba shi kuma ka yi masa ƙarya ka ƙaƙa masa ƙarya da wannan wato manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana mana bambancin tsakanin giba da ƙarya kuma yin ƙarya ga musulmi a kake ƙarya a jingina gare shi haramun ne ko yin ma wani ƙaƙe haramun ne a shari'a shin mutumin nan musulmi ne ko kafiri ne kai masa ƙarya mutumin ƙware ne ko fajiri ne domin yin ƙarya a jingina shi ga mumini wannan ya fi tsanani a ƙariya ga mumini wato dukkan haramun ne saboda haka ne yan uwa giba ta'addanci ne wajen keta mutuncin musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa lallai wanda lallai jinanikinku jinanku da dukiyanku da mutuncinku a gare ku haramun ne haramun ne a gare ku ku zubar da jini ko cin dukiya ba da haƙƙi ba ba da daɗin rai ba ko cin mutuncin juna haramun ne a gare ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin wani hadisi dukkan musulmi akan ɗan uwansa musulmi haramun ne jininsa ko dukiyansa ko mutuncinsa manzon Allah ya tara waɗannan abubuwa guda uku a wuri guda ya ce dukansu haramun haramcin dukiya da jini da kuma cin mutuncin juna wato shehu islam ibn taimiyya ya faɗi yana mai sifanta masu ciwon zuciya wadda zukatansu ke da matsala farigal fiqh wanda ba su da tunane kwata-kwata kai hankali ma ba su da shi ya sifanta su cikin waɗanda shaiɗan ya ainihin ya ruɗe su ya ce wasu ba'alin mutane ba za ka gan shi ba ya ba da himma ba shi da wani ba wani ainihin abu a gare shi ba wani himma sai wajen suka da cin mutuncin mutane sukan manta da kyawawan ayyukan da mutane ke aikatawa da wasu jinsi suke aikatawa ba za su ambata ba sai dai ambaton miyagun ayyukansu ko sukansu ga ayyukan da suke yi da ambaton wato ainihin laifukansu yace misalin su kaman kuda ne wanda yakan bar wuri lafiyayye mai kyau sai kaga ya fada wa ameki da wurin ƙazanta su kaman kuda suke wannan wato ainihin mummunan dabi'a ne da bakin ainihin wato ainihin wato ainihin bakin ainihin tarbiyya dan uwa musulmi ka kiyaye jiba kuma ka nisance shi wajen zantukanka kuma ka nisance shi wajen jinsa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya nuna aibin yin haka kamar yadda aliyun al-hassan aliyu dan hassan radiyallahu anhuma Allah shi ƙara musu yadda ya ce wannan yi da mutane romo ne na kannukan mutane wato miya ne na kan mutane wato masu yi da mutane Allah ya tsare mu suyana hassan ya ce na kasance zaune a wajen wato a wajen iyas iyas dan mu'awiya sai wani mutum ya wuce sai na yi da shi sai na ambace shi sai ya ce min shi wannan malamai ya ce min oscott yi shiru yi mana shiru da zan ambace wannan sai ya ce shi sufiyan ya ce shi ka je yakin rome ka halarci gazuwan nan na tare da rumawa yakin da aka yi da turai wato tura wato yakin tare da ainihin turawa na ce masa a ban je ba ya ce kayi yaƙi tare da turuk na ce masa a'a duka ba wanda na je sai ya ce amma suru wato turawa sun kubuta barinka ba wani laifinsu da kake gani su ma turkawa sun kubuta barinka baka ambaci aibinsu ba amma musulmi ɗan uwanka bai kubuta daga ainihin gare ka ba bai kubuta barin ka ba ya ce tun da na ji wannan ya ambata mini wannan to ban sake koma aikata haka ba Allah ya sa mu zama masu nisantan aibatan mutane an kira ibrahim dan arham zuwa ga cin abincin walima lokacin da ya shigo ya zauna sai suka ce ai har yanzu akwai wane bai zo ba wane bai zo ba sai wani mutum daga cikinsu sai ya ce haba in dai wane ne ai a daina majiran shi ai wane mutum ne mai nauyin jiki mai kasala mai nauyin jiki ne in dai shi ake jira ba za a iya abin da ake yi to ibrahim da ya ji haka sai ya ce na zo cin abinci wato sai ya ce cikina ya kawo ni kuma irin wannan na halitta mutanen da suka yi da mutane domin ni na zo cin abinci ne wato na halitta abincin da cin walima wanda ake yi da mutane saboda haka ne sai kakkafe jikinsa faharaja ya fita daga wurin taron wurin cin abincin nan walam ya kulbaci ba ya tafiyansa ya ce ya zan ci abincin waɗanda ke yi da mutane sai ya tafiyansa an ambaci wani daga cikin salihai cewa ya ce ma almajiransa shin kun ganin inda mutum zai kasa wato za ku ga mutum yana baiki sai iska ya buga da iska ya buga sai ya yi masa tufafin shi al'auransa ya fita waje shin za ku kasance za ku rufe masa al'auransa ko kuwa za ku ƙara kwaye shi sai suka ce na'am suka ce ai mu za mu wato za mu ainihin rufe masa al'auransa sai ya ce a'a ku ba za ku ainihin rufe masa ba za ku kwaye masa ne za ku kwaye mishi saura ne kawai ya fito tsirara gaba ɗaya suka ce subhanallah subhanallah ina za mu aikata irin wannan mugun aiki ai ba za mu yi haka ba ya ce ya za mu kwaye mishi saura ya ce a ah, ba kukan zauna gashi kukan zauna tare da mutane a wurinku ana ambaton wani ana yi da shi kuma sai ku taya su ku ambace shi da abin da ya fi muni da abin da ya fi ma wadda ake ambato muni kuma ku taya su faɗin abin da yake gare shi yake ai kuna yaye mishi sauran turane da ke jikinsa ai kamar haka ne kun ce ba zai yiwu haka ba gashi kuma kuna yi Allah ya tsare mu yi bayan uwa bai takaitu kawai a harshe ba a'a hatta wajen ayyuka hatta wajen ishara nuni hatta wajen sarrafa wasu gabbai kamar baki ko rubutu ko wani harka da zai nuna kana yi da wani duk abin da za a fahimce shi a fahimci manufa duka ya shiga cikin giba kuma haramun ne Allah ya tsare mu to wajibi ne musulmi ya kwaɗai wato ainihin ya yi kwaɗayi akan kawar da irin wannan dabi'a na cutar da wato cin mutuncin musulmi a wurare daban-daban a majalisi ne ko wuraren taro ne ko ina ne ka kiyayi da wasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya maida mutuncin ɗan uwansa ya kare shi bai yi da shi ba Allah zai kare fuskansa barin wuta a ranar alkiyama Allah shi kare fusakanmu barin wuta a gobe kiyama imamu malik Allah ya masa rahama ya ce na halitti na riske a cikin wannan gari wannan gari yana nufin madina ya ce na iske wasu mutane ba su da ba wani abu gare su na aibi ba su aikata laifin komi ba amma da suka shiga aibata mutane sai suka zama masu aibi da suka zama masu laifi kuma na riske wasu mutane a wannan gari a ba wani abu na aibi a gare su sun wato ainihin wato sun kasance masu aikata laifuka ne masu ayyuka wato ayyuka ne na laifuka daban-daban amma sai suka kame bakinsu suka yi shuru barin aibata mutane su ma sai an ka manta da nasu aibobin yan uwa musulmi ina fata Allah ya tsare mu ya tsare jinmu ya tsare ainihin ganinmu ya kare wato harshenmu barin yi da mutane ya tsare wato ya tsarkake zukatanmu daga munafinci da harshenmu barin yin ƙarya Allah ka kare mu ya tsare mu ya karbi ayyukanmu ya gafarta mana zunubanmu malumanmu da yan uwa mu musulmi wanda suka gabace mu Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu Allah ya gafarta musu idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya marasa lafiyar mu waɗanda ke kwance a asibitoci ko a gidaje Allah ya ba su lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu da ƙasashen musulmi baki daya wal muslimin wa والمسلمين shirka wal mushrikin ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزن قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آه منا قارة من متاني القول إننا واتو نيرا قوما إذا قوة قوة ذلك وأن نيرا قوما لا